na talata muna sha uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin Makka zuwa cikin garin Madina wanda hakan ya yi daidai da sha hudu ga watan ga watan ah, biyu kenan ko shekara ta biyu da 2022 miladiya mun dawo don mu dasa inda muka kwana cikin karatun littafinmu mai suna matnul ashmawiyya wato littafin da ke karantar da fiqhu na mashabin malikiya wanda a yau za mu yi darasi na goma ne daidai a cikin wannan littafi mai albarka idan ba a manta ba a karatu na ƙarshe da muka yi mun tsaya ne a cikin babin da ke magana akan juma'a haka ne ko haka ne yau wato yau za mu tashi adabul juma'a kenan ko lajubban sallan juma'a to shi dai ita dai juma'a tana da ladubba tana kuma da sharuɗa kuma tana da ainihin wato sunnoni wanda ake so mutum ya kula da su lokacin da zai je masallacin juma'a ko kuma lokacin sallan juma'a to yau za mu ci laduban juma'a a bisa fahimta ta masabin malikiya malami ashmawu yake cewa wa amma adabul juma'a nan ne ko yawa kuma amma ladoban da ake so musulmi ya kula da su a rana irin ta juma'a mai albarka rana wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita ta akan sauran ranaku rana mai daraja ranar da duk musulmi ya kamata ya tattali don haduwa da wannan ranar saboda mahimmancin wannan rana to wannan rana inda ana magana ne kan ladubban da ake so mutum ya aikata su duk da ladabin na aiki ne ko ko na wata sunna ne ko na wata magana ce to duka su ne dai za mu yi magana a kai a cikin wannan darasi malam ya ce duka dai fasa maniyatun wayannan laduba na juma'a dai sun fi daidai har guda takwas ha na farkon su wato na farko kenan al laha yin wanka dan ita juma'a an yi sabani game da wannan wankan shin wannan wankan sunna ce ko ko wajiba ce malaman masabin malikiya jumhuru daga ciki sun tafi zuwa ga cewa wa huwa sunnatun indal jumhur ita juma'a sunna ce a yi mata wanka a wajen jumhurin malamai ba wajibi ba ne kamar yadda waɗansu malamai suke gani hatta a cikin masabin maliki kowa inda suke ganin wajibi ne so da koma dai wanne ne wankan juma'a dai wata ibada ce mai matuƙar muhimmanci da ba a ce maka wajibi ba ne a matsayinka na musulmi idan za ka tafi wani wuri ko wani sha'ani naka ko wata munasaba dangantaka mai mahimmanci ai za ka so a ganka cikin kyakkyawan siffa to ballantana masallaci irin na juma'a wanda so ɗaya ne ake haɗuwa a mako asali za ka ga juma'a a da za ga mutanen gari guda suna samun damar da za su da junansu ne a irin rana na juma'a to don haka wannan shi ke nuna mana mahimmancin wannan rana ta juma'a da kuma kimata da kuma darajarta a wajen mu mu musulmai ina fatan ana ganiya so don haka sunna ne a wajen jumhur wannan cewa da aka yi sunna ne a wajen jumhurin malamai game da na faɗi maku to akwai qabilul wato jumhur ma yuqabilu jumhur abinda ke kalubalantar jumhurin malamai ma'ana waɗanda su ganin su kuma wajibi ne to shi tun tunda an yi sabani wasu na ganin sunna ne wasu na ganin wajibi ne kai musulmi ka fita daga sabanin malamai ya za ka fita kai wankan ka shi kidan ka fita da wanda ya ce sunna ne da wanda ya ce wajibi ne idan mutum ya yi wanka ba ya fita ba kai ne kake shakka an ce karfe tara za ku haɗu da karfe shugaban ƙasa wani kuma ya ce maka a takwas ne fa to ba shi kenan ba takwas ba sai ce maka a can ba in ma takwas ne za ku haɗu in ma tara ne za ku haɗu to shi ne min shuruɗi yana daga cikin shuruɗin wanka ɗin shine wa min shuruɗi shuruɗi ne na wankan juma'a al-ghuslu laha haka ne wa min shuruɗi an yakuna muttasilan bin rawa kenan ko yana daga cikin sharaɗin wato wanka na juma'a shine mutum ya sadar da wankan da tafiya zuwa masallaci ana yin wankan ka dauki da dumarka masallaci ba a so mutum ya yi wankan juma'a kuma ya shigalci da wani abu daban a'a kada ka yi wankan juma'a kuma ka shiga shago ka ci gaba da ce da kaya kada kuma ka yi wankan juma'a ka kaya cikin gida a ita hira ka ce a kawo maka abinci ka ci na rana a'a ka tabbatar ka gama kintsa saboda wannan shine cikan ladabi tunda dai ai juma'a kai wa wanka to shikenan kawai kana wanka sai ka wuce juma'a Allah ya ce fa'in fasala anhu fa'in fasala idan mutum ya yanke daga wankan ana bi an sayar da igitasala ya yi wankan wasu tagala bi gada'in sai ya zauna bari ya ɗan ci abincin rana shine gada alfatur abincin safe algada'u abincin rana al'asha'u abincin dare da ya can cikin hadisi annabi yana cewa إذا eh, حضر al'ashar abincin dare al'isha'u sallan dare to saboda haka idan mutum ya yi wanka sai ya tsaya cin abinci ko da ɗan kaɗan ne abincin kamar da malaman malikiya su ta ko da abin da zai ci in ɗan kaɗan ne ko naumi ko kuma a yace kai ina ɗan jin bacci bari ɗan kwanta ko da ba wani bacci ne na sosai kawai yace bari ya kwanta to malamai suka ce a adal husla alal mashhur zai sake wannan wankan a bisa zance shararre sai dai zance mafi inganci shine ba zai sake ba gaskiya an fahimta amma dai ladabi ne da kayan wankan ka kama hanya zuwa masallaci amma maganar cewa mutum ya sake wanka a wasu malamai hatta a cikin gidan malikiyan suna ganin ba sai ya sake ba a dai wannan yana nuna mana muhimmancin da an yi wankan a tafi ina a tafi masallacin juma'a sai na biyu asani malam yace asiwaku ladabi na biyu na ranar juma'a shine yin aswaki saboda mala'iku suna halarta a ranar juma'a ko hadisi daban-daban sun inganta manzala su ba mu labari cewa mala'iku suna zuwa ranar juma'a su buɗe littafin su tsaya kofar masallaci duk wanda ya shigo sai su rubuta sunan shi wannan shine Muhammad Ibrahim wannan shine Usman Yusuf wannan shine Idris Muhammad wannan shine Ibrahim Garba da sauransu ki ta rubuta ana gane ko su ta rubuta su ta rubuta har sai liman ya hau kan mumbari sai su rufe duk wanda ya zo ba za a sa sunan shi ba amma ba ana nufin farko ya yi sallan juma'a bai da lada a ya bai shiga cikin wannan bonus din da za a bada ba na zuwa masallaci da wuri kafin hawan mumbarin liman kafin liman ya hau mumbari an fahimta ko saboda mu shi littafi manzo Allah ya ce yastami'una zikir dan su zauna saurari hudu ba kenan hatta mala'iku suna sauraron hudu ba wannan zai nuna maka ta'addancin wasu da kuma rashin littafin su ana hudu ba suna surutu mala'iku kansu suna rufe littafin su don sauraron hudu ba saboda girmama abin da ake amma sai ranar juma'a ana hudu ba kana surutu <clears throat> to gaskiya akwai hatsari irin waɗannan masu aikata haka su kuka da kansu su ji tsoron Allah su daina aikata haka ba a so liman na hudu ba kai kuma ka koma gefe kai ta surutu Allah sa mu gyara a salisu na uku daga cikin ladubban juma'a malam ya ce halku sha'ari a ashe gashi gashin kai gashin kumba afuwan akaifa gashin mara gashin hamata farce da sauransu a yi aski dai sosai wannan ladabin ba na ainihin wato a mamu ba ne kaɗai hashi ma liman ana so ya gyara akaifansa ya tsige gashin maransa a gashin hammatinsa in ba zai iya bai aske an fahimta ko sai a ɗan gyaggyara haka har a zo buzu buzu don rana ce wadda ba a ga kazanta ko yar yaya tare da kai saboda rana ce ta haɗuwa an fahimta ko yawwa to duka waɗannan in akwai bukata yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta yana ta khamsun min al-fitra abubuwa biyar suna daga cikin sunna ta annabci daga cikin annabi sai ambaci aske gashin mara ko aske gashin hamata aske kumba sannan kuma da rage to Allah Allah suna nan da rai yayin naka to Allah ji kansu ko to Allah ta ka da alheri Allah ji kansu Allah ya maka albarka eh a kasu su masallaci wai a masa addu'a iyayensa eh, iyayensa sun rasu Allah ya gafarta musu yaro ne ɗan karami bai fi shekara biyar ba Allah ya ji to waɗannan annabi yake suna cikin annabci suna na annabawa gashin mara gashin hamata gashin abin akaifa sannan kuma rage gashin baki an gane a da kuma cika gemu shi gemu ba ba yanke shi ake ba ana barin gemu ne ba a yanke shi an fahimta ko rabi'u na hudu daga cikin ladaba na juma'a taslimul azafir gashi nan ma ya kawo a ne mutum ya yanke a kafansa kan su zo masallacin juma'a a kaifansu jiddaci ko na hannu ko na kafa musamman kanitawa ko waɗanda suke wata sana'a wadda tana da alaƙa da samun dauɗa da zai shige cikin ƙumba ya ɓoye to wannan a yi ƙoƙari a tsaftace hannu da kuma ƙumba na kafa ko na hannu na biyar alhamis jannubu ma ya tawalladu min hurra'i hatin fariha an gan shi ko nisan dukkan abin da wari zai haihu ta dalilinsa kun gane misali kaman kaman kaman kaman rini masu rini inna kasa in ka gilma ta wajen masu rini wurin ma kawai za ka je na wari ko to haka shi ma mai rinin ya zo kusa da kai in dai ba ya yi amfani da kayan gusa da wari ba za ka ji shi kashe yana wari haka ne kuma ka da masu jima masu jima jima fuska na san a gangaren nan kwanan lami akwai masu jima hayan suna nan hayan suna nan Allahu akbar kaga irin wannan mutum sana'ar sa jima ba a ce haramun bane jima a in zai zo juma'a ya gusa da duk abin da zai tashi ya zo juma'a yana wari an fahimta ko hakan nan kuma mahauta su ma a yi haƙuri yan uwan mahauta su ma in za ka zo masallaci ƙoƙari kai wanka a sa duk mahauci wanda ya gaji da ake same sana'an hau ake ta fawa yawa za ka ga yana da wani turare mai kamshi da yake sa haka ne yawa mai amfanin turaren shi ne saboda in yana so ya fita wajen zance ya samu wata ya amarya da zai kara da ya sa ka wata ji kamshi ya da ita saboda ne saboda ya gusar da wannan warin naman da kuma ta'amuli da jinin da yake haka kuma masu kani kamu a yau su ma za ka je kin ya doso kusa da ta za ka na wari ko ɗan dako shi ma za ka je na wari saboda yawan zufa da shiga rana kuma kowa ko ma sai da kifi su ma za ka je a ƙarni kuma ba wari ba ne karni ne ko to duk irin waɗannan ko ka ce mene yawwa shi ma yana ciki barakallahu fik ko albasa karka yi duka ta albasa ranar juma'a ka zo mana masallaci karka ci tafannuwa ka zo masallaci annabi ma ya ce duk wanda ya ci daga wannan itaciyar to kai ya kuskure ya kusanci masallacin mu to in dai ka san zaka ci tafannuwa to kar ka zo mana masallaci bada duk wani abin da yake dangin wari ne wanda an doso kusa da kai za a ji yana wari na tashi da a kiyaye yana cikin ladubba na juma'a a kiyaye الحديث بسكين لدبا جماعة نشدة التجمل بالسياد الحسنة أنا سو يأدو يي أدو ما تكاو gwargwadon hali لا يكلف الله nafsan إلا وسعها san samu ne ka sa farare annabi yana kan fararen kaya yana yawan sa fararen kaya kaɗan ne ma ake ganin shi da wasu kaya waɗanda suke ba farare ba to ka yi ƙoƙarin za ka zo juma'a kayan ka su zanto masu kyawu ne kowane irin kala ne kuma Allah bai hore maka masu kyawun ba to wanda kake da shi in a tsaftace shi kai ya zama hujjajju ne ko masu faci da sauransu a ka dai gyara su ma mai facin Allah ya hore maka fita ne a ciki asabi'u na bakwai cikin ladubban juma'a ta tsayyibu laha sa mata turare dan ranan a sa turare mai kamshi malam saboda mala'iku na zuwa ko mala'iku na san kanshi kuma yana daga cikin abubuwa uku da annabi yake so turare a rayuwarsa haka ji wani yana cani ban san turare an gane a san turare alama ce ta ta cewa mutum lafiyayyen mutum ne in ka ji mutum ya ce shi bai san turare to akwai matsala kenan ka annabi ya ce abubuwa uku an samun son su ciki annabi ya faɗi turare sannan kuma ya faɗi sallah ya faɗi yana buƙatar yana son auratayya saboda haka da musulmai za su yawaita aure in akwai bukata da kuma hali to wannan abu ne mai to annabi ya ce daga cikin duniyan ku an samu san abubuwan nan guda uku mahallin shayi shine annabi yana son turare to kuma musulmi ya zama kana son turare to turaren wani iri yau a zamanin mu mutane ba sa tantance wani irin turare ya kamata su sa wani turaren kai kana son shi amma saboda karfin shi in ka ka shigo masallaci zaka cutar da yan wanka musulmai don wani in ya ji kanshi ciwo yake akwai irin wannan so da aka ciraren wani iri ka kula da bukatun jama'a wani irin cirare ne wanda dukkan jama'a suna son ƙamshinsa yana burge su ƙamshin akwai ciraren da in ka sa kai kana ganin ya yi maka amma sauran jama'a bai yi masu ba wani tiraren gawa kaɗai aka yi don a sa mata ko ba haka bane akalla ko da mutane ba su ji ba su san turaren nan ba wani zaka ji kana tuna mai da mutuwa kana ba shi tsoro kana ka sa turaren gawa to sai a kiyaye akwai ranar da zaka ji musamman zaka ji hararwa zaka ji kamar hararwa zai taso maka to mutane su kiyaye ba kowane turare bane don kana son shi kawai zaka ka shigo cikin jama'a ka kula da wannan turare ne wanda yake ya dace da ɗabi'a mutane mafi yawanci na jama'a an fahimta ko na takwas a tsaminu malam ya ce almashi laha an so idan mutum zai tafi masallacin juma'a to ya tattaka kafansa ya tafiya ma'ana kar mutum ya hawa abin hawa an so mutum ya tafi daga gidansa da zo juma'a kenan kaga ba za ka tafi masallacin juma'a da nesa da gidanka ba don kaka wahala haka buƙaci hawa abin hawa a sai ka je hankali ka tattara masallacin anguwanku ko masallacin layinku in ji masallaci ne na na juma'a to aikata haka wato yana daga cikin sunna kuma ma yana daga cikin abin da ke nuna wa mutane cewa kai mutum ne mara girman kai a ganka a ga babban mai mukami ko wani mai kudi ko malami ya tako a hankali zai zo juma'a to a kalla ko ba komai za a sadar da sunna ko a ta sallama assalamu alaikum assalamu alaikum barka da juma'a barka da juma'a to wannan akwai fa'ida ciki fiye da ake kawai ka hau mota ka kasa cincin ka ja glass ka kulle AC kawai da kano da an sallame ka ja da juma ka kasa a mota ka wuce buladan ba zai kai kamar wancan ba amma dai ba dole bane sunna ne ladabi ne an gane ko yawwa dunar rukubi ba a son mutum ya hawa abin hawa illa li uzirin sai dai akwai wani uzuri wanda yake yamna'uhu min zalika uzurin da zai iya hana masa ma'ana hawa abin nan tafiya masallacin misali kamar kafar na ciwo rashin lafiya lalura ko makara in yace zai tako zai iya rasa sallah ko to kaga sai ya hau abin hawa ya to nan wurin ba a neman mutum da cewa dole sai ya taka sai ya hau abin hawansa to akwai wasu uzurori waɗanda idan mutum ya faɗa cikin masu shi ya halatta ya ƙi zuwa masallacin juma'a to waɗanda uzurori ne to su ne za mu karanta su yanzu ma yake sa wa ammal Azaru an gan shi ko amma uzurorin da almubihatu suke halatta wa mutum musulmi littakhallufi anha ya saba ya ki zuwa juma'a ya zaman sa a gida ya huta da duk wanda ɗaya daga cikin uzuro nan suka lizumce shi to zai iya zaman sa a gida daga cikin su amin zalika daga cikin waɗannan uzurorin mala ya ce almatsaru shadidu ran nan a tashi da ruwan sama mai tsanani ana cewa mai kuke kiran shi kamar da bakin ƙwarya ko a tashi da mamakon ruwan sama ba masa ta tsinke ƙarfi ruwan kuma ko ya je masallacin ba zai yi sallah cikin nutsuwa ba an fahimta irin wannan ranar za ga hudu ma ba ta fin minti biyar ake yi to kaga akwai irin wannan yanayi to irin wannan yanayin aka same shi amma fa banda ruwan sama dan kadan irin yaf yaf yaf yaf din nan kike zaman ka a gida akwai matsala a'a mai tsanani mai zuba kamar da bakin kwarya din nan ne yawa wanda kila ma har da kankara kila ma ba za ka iya samun nutsuwa ba sanda ake ruwan to mu addinin mu yana da yana da sauki يريد الله بكم al ولا يريد بكم العسر الدين al-usra addina addini ne sauki to in aka samu irin wannan ruwan saman to anan ya halatta mutum ya saba me ya saba ya zauna a gida ba lalle bane ba wajibi bane kamo hanya ya taho ya matsa wa kansa har muka ta kama shi ko har yayi rashin lafiya wannan ba musulunci bane musulunci shine sauki lafiyar ka tafi muhimmanci A kan ki samu sallar rana daya daga baya kuma ka zo ka kasa fitowa sallah na mako daya cikin uzurorin akwai alwahlu walwahlu kasiru haka tabo mai yawa in aka samu tabo aka tashi an yi ruwan sama kaman garuruwan da babu hanyoyi kaman ƙauyaku kaman a da zamanin da da babu wadataccen hanyoyi za ga ga kuma koramu ana ambaliyar ruwa ko ina ruwa ta koya yawa wanda in ta saka kafar ta sai ta lini sai ta ce wajen idan wasu ma har wuri nake so in ce wurin kafa da irin wannan su ma ya halatta mutum ya zauna gida don addini mai sauki ne amma banda taɓo ɗan kaɗan kamar misali yanzu an yi ruwan sama an gama sai gari ya ɗan tattaɗe haka shaɓal-shaɓal wannan ba zai hana ka zuwa masallaci ba an fahimta ko domin ha daga cikin daga cikin uh, uzurorin da in an samu mutum zai yanke ma'ana ya ki zuwa juma'a akwai almujazzamu walmujazzamu alladhi tadurru ra'ihatuhu bil jama'a hakan nan kuturu kuturu ne kuturta wanda warin kuturtarsa na sanya shi in yazo masallaci jama'a za su rika cutuwa da warin wannan shi ma ya halatta wannan kuturin kai ya je juma'a ya zauna a gida yayi sallarsa shi kadai a gida shine mujazzamu an fahimta ko shi ma wannan ba zai je masallaci ba in ma ya je ya yi laifi wal haka ne hakan nan kuma rashin lafiyan da zai hana mutum zuwa masallaci banda ɗan ƙaramin rashin lafiya ciwon kai ɗan mura-mura haka sama-sama amma an dai babban mura ne wanda kila ba zai iya ma ruku'i ko sujada ba to wannan bai halatta mutum ya ainihin wato je ma masallacin ba amma an dai babban rashin lafiya ne wannan ya samu uzuri ne shi zai zauna a gida wata muridu hakan nan jinya shi ma jinya uzuri ne jinya uzuri ne cikin uzurrukan da ka iya hana mutum halartar masallaci ko kuma a kana da mamaci a asibiti ko a gida kuma kaga ba za ka tafi ka bar shi ba ranan waɗanda suke tare da shi za su iya tsayawa ko shi mutum ɗaya ko biyu don kulawa da yi masa wanka da shirya shi ko jinyar shi in mara lafiya ne su bar juma'a a ranar an fahimta ko bi an kuna inda hu ahadun min ali maridan ya ce kamar ya kasance a wurinka a gidanka akwai wani mara lafiya ko a asibiti kuna tare da shi ya ba da misali ya ce ka zauja kamar mata mata ta ba ta da lafiya kuma kai ne kake kulawa da ita a gida ko a asibiti to irin wannan bai halarta mutum ya ainihin tafi ma ya barta ba dole zai zauna tare da iyalin nan nasa Yayi yi jinyanta balwala da haka ɗa tana da ɗa a asibiti ko a gida bai da lafiya za ka zauna tare da shi kai jinyanta ka bar juma'a wa adil abuwai haka nan ɗaya daga cikin iyaye biyu mahaifi kowa ko mahaifiyarka ɗaya ba su da lafiya kuna tare a asibiti a nan wurin babu laifi za ka zauna tare da ɗaya daga cikinsu a gida ko a asibiti amma da sharaɗi wa laisa indahu da zama babu wani tare da shi a wurin shi mara lafiya ahadin ba kowa ka gane ya uluhu wanda zai zauna ya kula da shi ya jinyarsa in akwai wanda zai kula da shi to ba laifi sai sai ka tafi masallaci ka je kai juma'a amma babu kowa to a nan ya halatta ka bar juma'a fa yahtaju sai zama na tunda babu kowa a wurinsa sai shi mara lafiya ya zama yana buƙatuwa ila fayahtaju sai yana buƙatuwa zuwa ga wanda zai kula da shi shi wanda zai kula da shi in kaga inda zai kula da shi ila takhallufi dole sai ya fasa zuwa juma'a ko to shi kenan, nan ya halatta me yasa zai saba ya ki zuwa litamridihi ko dan ya zauna ya jinyarsa amma in ya kasance akwai wanda zai zauna ya kula da shi kamar mata mace kanwa yaya mahaifiya to kai bai halatta ka zauna ba an fahimta za ka tafi masallacinka malam ya ce wa min dalika daga cikin uzurorin da suke halarta wa mutum ya fasa ya ƙi zuwa juma'a idza tudira ahadun min aqaribi haka dai dan daga cikin makusantansa ya kai gaddara mutuwa Allah ka ba mu sa'a ma'ana yana dab da zai rasu an fara ganin alamun numfashinsa ya fara ɗaukewa mala'ikun mutuwa sun zo alamu na nuna cewa fa wani daga yau shi kenan rai zai yi halin sa ko falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ana gane wa mutum zai rasu ko dan ne ba a gane rasuwan su mutum zai rasu ana ganin alama to irin wannan za a ganin fashi sama sama to irin wannan ba za a tafi ba saboda a tsaya a taimaka masa wajibi ne idan ɗan uwanka zai rasu ka tsaya ba tafiya yana daga cikin sunna ko gai da mutum rashin lafiya ka je ka ga alamun zai rasu ka tsaya cika a gaban Ka kun san dalilin tsayawa saboda ku ta ce masa la ilaha illallah la ila saboda ya samu ya cika da da imani shine hikima a wai ka juya ka tafi kawai wani kawai na tafi na ma cire rai kawai wani ya rasu a ka tsaya ku ban kwana da shi ka taimaka masa ya shiga aljanna eh Allah ka ba mu sa a hadu min aqaribi aw ikhwani ko ko ɗaya daga cikin yan uwansa zai rasu shi ma haka kala maliku imam malik an masa fatawa game da mutumin da zai rasu sai wani daga cikin yan uwansa ya zauna a wurinsa imam malik ya ce ba laifi game da haka ga fatawar قال malikun في الرجل ba malik Allah ji kansa yake cewa lalle mutumin da ya haliku yazo zai rasu yawmal juma'ati ranar juma'a da ya takhallafu sai aka samu wani mutum yake zuwa masallacin juma'a inda hu ya zauna a wurin sa rajulun wani mutum ki da min ikhwani daga cikin uwansa wa ko kani ko aboki wanda yake na kusa na kudda ko yanzuru fi islahi yanzuru fi sha'anihi wanda ya zauna yana kulawa da sha'aninsa kun gane ko malik ya ce la ba ta da zalik babu laifi irin wannan mutum zai iya zama ko mutum ya zauna ba za a ce masa ya laifi ba amin har daga cikin uzurrukan da ka iya halatta wa mutum ya fasa zuwa juma'a shine lau khafa ala nafsi min darbi zalimin mutumin da ke jin tsoron dokan wani azzalimi zalimi garkuwa masu garkuwa za ku fi ganewa a yau ko hanya ce ta inda za ka bi ka je juma'a akwai masu garkuwa da mutane azzalumai masu kwace kuɗi ko 'yan fashi ko dai wani azalimi ko wani iri ko hafsi ko kuma za a yi garkuwa in da shi in shi ne a hafsi za a kama shi a yi garkuwa da shi sai an kawo kuɗi ka ji tsoron hanyar in ka bi zuwa juma'a to za a kama ka ko za a kama shi a wakilin mali ko 'yan fashi sun tsara hanya kuma hanyar kaɗai za a ba a je masallaci an gane to nan wurin kai zaman ka har ka je ya halatta wa kadhalika al haka nan mutumin da yake cikin talauci yake cikin akwai bashi a kansa akwai haƙƙin mutane a kansa, suna bin sa bashi kuma ran juma'a ne za a iya haɗuwa rana za ta iya ɓaci ne bin ka bashin nan za ku iya haɗuwa da shi a masallaci kuma kai ba da kuɗin da za ka biya ba laifi ku rika ojiyo-jiyo da shi har ya kai ga karfi juma'a ma ka juma'a don gudun ka kwaɗo saboda mutuncinka ya fi mahimmanci da ka je masa Allah akwai ku duba musulunci musulunci yana kulawa da mutuncin mutane hatta mutumin da ya ci bashi saboda gudun yana jin tsoron ya je masallaci zai haɗu da waɗanda suke bin sa bashi su kama shi ko su ci mai mutunci ko a rika nuna shi to an halatta masa saboda asirinsa ya rufu ya zauna gida kai ya je juma'a wani yana nuna maka mahasin kyawun addinin musulunci amma wani yau shi sana'a sai inda ya baka bashi to ka shiga uku inda ya zauna hmm malam Muhammadu nan na bashi bashin dubu ɗari ya ce malam Audu wai a ya gudu <laughs> shi ba da ce ba malam wai subhanallah so ko dai bakin ya ki faɗin sunayen nesa malam ya Yakuba ba dai malam Yakuba na ko mala ya yaquba nan na bashi nan ya zo ya ce iyalin su tana asibiti in bashi a ran dubu biyar sai ka samu shi ruwa ke bi hmm, mutane yanzu ai sun lalace da sun ci bashin ka shikenan to shi wannan yana yi ne dai tozarta jama'a a in ka ba mutum bashi bai ba ka dasisin da zaka ci mutuncin shi ba ba za ka je kana gaya wa jama'a ba ba daidai bane ba ladabi bane na musulunci ka rufa masa asiri shi ka je ka sai da zaka ka bi shi ya biya ka bashin ka kuma ya kama ka kai shi kotu ne to ya fi da yawa mutanen da suke ba wasu bashi kuma su koma suna zagin sa a cikin gari da sun je kotu da ya fi alkhairi saboda in je kotu alkali zai haɓa maka haƙi ka koya muku sulhu a sa maka ranar da zai biya ka a hankali kaɗan kaɗan har ya biya ka amma dan mutum ka ba shi rance bai ba ka daman da za ka riƙa cin mutunci a duk inda ka zauna a majalisa ba kuma kai ma bawan Allah da kokari ƙoƙari duk yadda za ka kasance bashin wani mahaluki a rayuwarka zai yiwu duk yadda za a yi haka yadda ka kwana da bashin wani a kanka abin da zai baka sha'awa babban malami a shek abubakar jabir aljazayi tun yana wajen shekara saba'in yake faɗin wata magana mai ban mamaki yake cewa da larabci wal yawm ishna saba'in sana mastaqrattu ahadan qardan qabl ya ce yau alhamdulillah na cika shekara saba'in a rayuwata ban taɓa cin bashi mutum ɗaya a rayuwana amma muka kalla ka gani akwai wanda ya isa a nan wurin ya bugi ƙirji hannu ce bai taɓa cin bashi ba na'am a ɗan ƙasar saudiya ne fa malamin da ya rubuta minhajul muslim wanda ya rubuta tafsirin aisar tafasir tafsirin da ake da minhajin musulun da aqidatul mu'min da sauran littattafaka har ya rasu yana karanta a masallaci madina da cije ya tsufa sosai har ya ga ya tsufan bai iya karatun sai dai a ɗauko shi a keken guraguwa a aje shi wani ya karanta littafin minhajul muslim ko aqidatul mu'min ana karanta mai yana jin lokaci ya yi addu'a ya tashi ya tafi gida haka ya rasu eh gida ya rasu bai fi shekara biyu zuwa uku ko mai kama da haka ba Allah ya zafarta masa kaji da tawon kwarai malam abakar gumi to kaji mala abakar gumi an ce bai taba cin bashi ka gani to ka gani wannan sai maza to wani ya ce dan Najeriya ne wancan ga dan wanka dan Najeriya dan wanka ba sakwace eh ba sakwace akwai ba sakwacen da zai buga kiji anan ya ce bai taba cin bashi ba oh to so to yanzu tun da ga mun taba ci yanzu ya gani da ni da ku tun da mun taba ci ya gani shi ne mai ƙoƙarin biya mu yi addu'a Allah ya hore mana mu rika ta karanta addu'a da manzo sai kisa duk wanda ba shi ya masa nauyi yana son ya biya bashi in dai yana so yana karanta wannan addu'a Allah zai bashi abin biya Allahumma kfini bi halalika an haramik wa gini bi fablika a mansuwa da Allah ka isar min da halal in ɗinka daga barin haramunka sannan ka wadatar da ni da falalaka da baiwaka daga barin waninka ya zama in ji duk ba mai bina ba wani nauyi a kaina na wani an dai kana wannan addu'a Allah zai baka mafita musamman a sujada kuma ya zama kana da kudiri da niyan biya kuma ya zama abin da ka ci bashin nan dole ne a rayuwarka don akwai waɗanda suke cin bashi zai sai bashi zai zan ya sai hula ta dubu ɗari sai je ya ci bashi akwai wanda haba abin kunya ne kamar ni a ce wayata ta yi wata shida a hannuna ban canza ba da aka ce je kwallo ta dubu biyu da hamsin bayan kwana biyu ya canzo ta miliyan ɗaya ba haka ba ne wani agogo kawai zai gani na miliyan ɗaya shi ma sai ya je ya sai irinsa to duk mai gasa a rayuwarsa ko ba zai rabu da bashi ba kai kokari ka tsaya daidai bukatarka to Allah ba mu wadatuwan ce. abu na gaba malam yace <clears throat> yawa mai bashi ko wanda yake ya khafu an yahbisahu mu ko yana jin tsoron wanda ke bin sa bashi kai ya kama shi ya tsare shi daga nan dama yana neman shi ya kashi kotu kuma kaga masallacin mu ai kusa da kotu ne ko so in ya zo masallaci ran juma'a daga nan sai ya kama shi sai a shiga da shi kotu sai ya gudu an gane a yawa kaga anan yana nuna mana <clears throat> mutum akwai yadda zai rufa wa kansa asiri yayi ba laifi ba ne, yadda zaka kada rufa wa kansa asiri kai amma sai zama ganganci nan ba ana magana waɗanda za su ci bashin mutane bai karɓi na wannan ya karɓi na wancan ya gudu kano kanan ma ya haɗa ya haɗa haɗa ya dawo zaria zariyan ma ya haɗa ya haɗa ya wuce katsina to ba irin wannan nake magana ba ina maganar wanda yake lalura ta sa ya ci in Allah kyauta malam ya ce nan ya halatta alal asashi ko a bisa zance mafi inganci min zalika daga cikin waɗanda ya halatta su bar juma'a ranar juma'a akwai al'a'ama makahu alladhi la ka'ida lahu wadda bai da ɗan jagora kuma ba zai iya jagorantar kansa ba makaho ne shi ba zai iya tafiya shi kaɗai ba amma lauka na lahu ƙa'idun amma yana da ɗan jagora wanda ko da kuɗi zai iya biya ɗan jagora ya kai shi masallaci au kana man ya haɗe liljami ko kuma kasa akwai kafin da za su iya kai kansu masallaci to sai zanto zai iya kai kansa masallaci a bila ka'idin ba ɗan jagora a wannan kan fala ya juzu lahu an anha wannan bai ya ci zuwa juma'a ba saboda ne saboda akwai ɗan jagora ko kuma a zai iya zuwa shi kadai da irin wannan ya bai halatta ya ci zuwa ba to akwai wasu hukunce da suka shafi juma'a <clears throat> ba su da yawa <clears throat> ga su kamar haka da wa ya haru musafaru inda zawali min yawmin juma'a haramun ne in rana ta gushe ranar juma'a mutum ya tafiya an fahimta saboda duk wanda juma'a ta zo rana ta gushe yana cikin gari to juma'a ta hau shi saboda ai idan rana ta gushe mu a malikiya sallan juma'a tana shiga ne bayan gushewar rana an fahimta a malikiya fa nake magana shi yasa ba a fara hudu ba a malikiya kamar yadda zamu zo mu ji mun yi magana ma bai ko sai rana ta gushe to shikenan kai kana cikin gari har sha biyu da kwata kawai ka kama hanya zaka tafi Kano ko Abuja to ta yi juma'a juma'a na nan kanka saboda rana ta gushi an fahimta ba za ka ci mata kai ba ne za ka yi sallan magariba kasuru kan magariba take zahar kasuru an fahimta wa ya yahrumu alaihi alkalamu haramun ne ga mutum musulmi ya yi magana daga zaran liman ya fara hudu ba to haramun ne baya lata wani ya kama surutu liman na hudu ba huduban nan koda ko da hausa ne har ai hudu ba hausa yake ai ba bambanci da hudu ba hausa da na larabci duka sunanta hudu ba da zarar liman ya hau kan mambari ya fara magana ya fara hudu ba to shikenan bai halatta wani ya bude bakinsa bai surutu bai hayaniya bai tambaye wani abu bai zagaya neman taimako in dai ba akwai wani uzuri mai karfi ba har neman taimako ana ajiwa an fahimta da an ce liman ya fara hudu ba shi kenan komai tsaya yake cak jama'a kuna gane da shi ko yawa a ce ce wannan filatu ko wannan filatu hakan nan haramun ne mutum ya yi nafuda ranar juma'a daga lokacin da liman ya fito ya hau kan mumbari to haramun ne wani ya miƙe saboda son lada da kan sunna manzo Allah sallallahu game da nafila zuwa masallaci haramun ne wani ya miƙe da nafila domin fitowar liman zuwa ga kan mumbari ranar juma'a wannan fitowarsa yana yanke kowace sallah kuma yana yanke kowace irin magana ana gane ko wal imamu yaktubu da yin nafila daidai lokacin da liman yake yin hudu har zuwa ya gama hudu baya halatta kuna gane wasawa'un kana fil khutbati al'ula aw thaniya duk ɗaya ne yin wannan maganar a daidai lokacin da liman yake karanta huduba ta farko ne ko huduba ta biyu duk dai bai halatta ba ku ji maganar ko saboda mu kun ga yanzu a ƙasar mu hudubar da muke kala biyu muke ai ɗaya da Hausa ai ɗaya da me da Larabci to yanzu kai sai ka ai da Hausa yake yi don haka zan yi magana ta more to yanzu kaga kayi magana cikin hudu ba ɗaya cikin hudu ba zuciya ba ka kiyaye ko da da wasu limai yake hudu ba Allahumma sai dai idan limamin yana da tsari me tsarin shine fassara ban da Hausa ya gama yana tsaye sannan sai ya fara karanto ta tiryan tiryan da larabci to sai mu ce waccan ta Hausan ya fassara mana cewa ba hudu ba bace jama'a kuna gane bi dalili saboda dalilin malamai sun halatta liman ya hudu ba ma da yaran da mutane ke fahimta sharaɗi kawai ɗaya suka sanya shi ne duk inda zai karanto Allah ya ce annabi ya ce karanto nassin da larabci sannan sai ya fassara kaga ashe tantance magana a cikin huduba yana da hatsari cewa wannan huduba ta huduba ce ko ba huduba ba ce dole sai ka san ɗabi'a wannan limamin akwai limamin da za ga ya fara da Hausa ko bayan ya gama sai ya karanto larabcin akwai limamin da larabci zai zo ya fara da shi bayan ya gama huduban duka biyu sannan sai ya saƙo hausa a cikin huduban saboda ya gaya wa mutane abin da huduban ta kunsa Allah ji kalli mamun gwamnan college yana huduba yana huduba sai ya ce kaɗan da hausa a <laughs> aka same kaɗan da hausa to kaga duk irin waɗannan kaɗan da hausa menene yake nufi kaɗan da hausa huduba kaɗan da hausa ko ko fassara abin da huduba ta kunsa da hausa wannan kuma mu da kuke bin sa sallah ku ne za ku tantance me yake nufi da haka akwai waɗanda za a ga da turanci za su fara hannun si na larabci sannan kuma si na hausa su fara Hausa sannan si larabcin sannan si turancin duka dai mutum yana so ya fita daga cikin rikici da kuma saba ma ka'idan yin magana lokacin da ake ba shine yayi mene ya shiru da zarar liman ya hau kan mumbari an gane ko saboda akwai hadisi akan haka annabi ya ce duk wanda liman yake hudu ba ya ce ma ɗan uwansa wanda ke kusa da shi yi shiru wannan ya yi gada ya yi wargi ranar juma'a annabi ya ce kuma duk wanda ya lagau bai da juma'a malamai sun yi saɓani mai tsawo akan me malan bai da juma'a wasu kace bai da ladan juma'a gaba ɗaya yi rakiya ne wasu kace a ladan juma'a za a bashi amma ba shi cikakke ba wasu masu suka a'a ba zai samu wannan darajar da ake samu na wannan sa'ar da ake sare mutum in ya yi addu'a a lokacin da ake abin nan lokacin da ake sa'a wannan sa'a da ake karɓa addu'a na juma'a to duk dai sun faɗi zantuka ala kulli hal ko ma dai menene mutum ya kokari ya kiyaye duk sanda liman yake hudu ba kar a same ka kana mene kana magana shine wasa'un kana fil khutbati al-ula hudu ba ta farko ne aw thaniya an gane ko sai malamai ma suna tsanantawa ko tsakanin su ne wasu malamai suna cewa ba a magana an gane ko da maganar ba wanda zai ji har ka yi to kaga ina masu shigo masu sallama asalan wani ya ban haushi ranar juma'a na zo ina kokari ana hudu ba ina kokari in samu dai in samu ladan sauraron hudu ba sai dai zo assalamu alaikum alaga hakka malam barka da ya gajiya kaga irin wannan duk abin ka sai kayi magana sai ya ka kayi magana ko kuma wani kaga a lokacin zai daga ma hannu amma kuma yazo malam dan tashi da duman nan naka mu shin ta mu zauna mu biyu sai dai ka tashi da ya rasa ladan juma'a a kiyaye duk abin da zai sa ka kai wani motsi ko ka ce mu kai an fice duk wanda ya ce ma wani ma ya shiru yana magana bai da juma'a to ina ga kai da kai magana kun ga abin akwai hatsari wa yajlisu rajulu in mutum ya zo masallaci ranar juma'a mu a malikiya mutum zama zai yi kawai wala yusalli ba zai yi sallah ba ba sallah sai juma'a sai sauraron hudu ba a malikiya ba illa an ya kuna talabbata bi naflin ko sai da idan mutum ya riga ya fara nafila abla dukhulil imami kafin liman ya shigo misali kafin liman ya hau kan mumbari ka riga ka shigo masallaci ka yi Allahu akbar ka kabbara to wannan an ba dama sai ka maza maza fayyucin mu shi maza ka karasa wannan nafilan amma suka sake kabbara sallah ka wata nafila dan akwai waɗanda suke kullo na su tun daga gida Ya yayi alƙawarin yazo juma'a sai raka a goma to a ka'ida kar ka yadda ka sa wa kanka wata ka'ida cewa duk ran juma'a sai raka a goma ko ashirin ko hudu ko shida abin da ya sawwaka ake yi kamar yadda na sha muku bayani kullum abin da aka fi so ka yi ranar juma'a kamar yadda sahabban manzon Allah da magabata suka fi yi. shine ranar juma'a na suka fi yi. amma wasu malamai suna ganin wannan wa'azin da ake firi hudu ba ko wasu ma suna ganin bai dace da sunnan magabata ba saboda wannan firi hudu ban yana yana hana wasu yin abin da ya kawo su aka suka ce wasu amma dai ba laifi bane a tunatar da jama'a mutane suna buƙatar tunatarwa ni ina ganin dan an tunatar da su in ina ganin babu laifi saboda buƙatuwar mutane zuwa ga tunatarwa din an fahimta ko kamar wani yana daga ni to shikenan wa alaikum salam ba damuwa insha Allah wa yahrumu al-bai'u wash haramun ne sai da sayarwa inda al ni sani, bayan an kira sallah na biyu ranar juma'a ga duk mutumin da juma'a ta zama wajiba a kan shi to ya haramta a gare shi ya je kasuwa ya sayo ko kuma ya je kasuwa ya sayar an fahimta ko a na gani ai na gode wa in waqa'a duk mutumin da ya je saye da sayarwa kuma bayan an kira sallah na biyu to irin wannan akwai dogarai da yan sanda da sojoji da suke bi kasuwanni suna kama duk wanda ya ciniki ranar juma'a za a bata wannan cinikin kuma a ci su tara in akwai gwamnatin musulunci saboda bai halatta ranar juma'a ba a ganka a shagon ka kana saye in kana sayarwa ba malam ya ce wa yi kurahu tarku la'amali yau juma'a makaruhi ne mutum ya bar yin aiki ranan juma'a ya ce shi daga monday zuwa alhamis kawai zai yi aiki ran juma'a ranar hutu ne saboda mu musulmi ranar juma'a muna so mu je masallaci da wuri wannan duk wanda ya aikata wannan ya aikata makaruhi ɗan kasuwa ya ce shi ran juma'a ba zai buɗe shago ba saboda yau juma'a a wannan makaruhi ne ta haka makaruhi ne ba daidai ba ne an fahimta ko wani zai ce to da gwamna yake ko a wannan tsari ne na na duniya da mutane suka fahimta yadda za su gudanar da rayuwarsu ko musulunci baya ta dakuli cikin wannan tsarin gwamnati na jihar kaduna tana ganin ran juma'a ba za a aiki ba me dalilin su sun ce saboda musulmai ne a'a saboda wannan shine tsarin da ake tunani nan gaba duniya za a koma wanda wasu kasashe ma sun fara implementing nan gaba za a koma tsarin aikin gwamnati zai kuma kwana hudu amma kuma wannan bai halatta wa mutum cewa ranar juma'a ba shi kenan ba zai yi komai ba a'a su ma sukan yi bayani sukan ce ai in an baka hutu ranar juma'a daga cikin hasashen da suke shi ne wanda mutane dawa ba sa gane duniyar da ake koma ake shiga ciki yanzu abin yana da challenge ne ga mutane mutane ba sa gane da ka tsaya kana tunanin to wannan gwamnatin siyasa take so ta yi da wannan al'amur a gara su aka tunanin menene implication din me zai haifar nan gaba abin da zai haifar abubuwa ne da yawa na ɗaya shine tsarin da ake so duniya ta koma shine wannan tsarin wasu ƙasashe da dama ma sun tafi akan wannan tsarin tsari na biyu shine gwamnatin nan gaba ba za ta iya baiwa kowa aiki ba da shi ne gwamnati take tunanin ya za a rage wa ma'aikata lokutan aikinsu don su samu kana uku wanda za su je su ɗanyi wata sana'an da za su cika rayuwarsu da shi kuna jin magana ko kun ji ashe magana su tana kan hanya ko nan gaba aikin gwamnatin ma gaba ɗaya za a daina ɗaukan ma'aikata gaba ɗaya na cikin sai dai a yi ta karar da so suna suna suna retirement nan gaba tsarin duniya nan gaba tsarin da ake tunani a yi shine nan gaba da robots za a rika amfani duk abin da za ka yi na masana'antarka ko na kamfanin ka kawai bai fito jiki ma'aikaci guda ɗaya ba wanda zai rika operating robot suna aiki in gini ne in kanikanci ne in ma menene kai nan gaba ma rashin lafiya ka fi kawo intanet ka kira ka tura wa data email cewa ga abin da ke damun ka ya turo maka da takarda ka je ka scanning a yi scanning a sake turawa mishi ya gani ya rubuta maka magani nan gaba ma wani maganin ma kawai sai dai kawai ka je ka saya ta intanet a ba ka receipt ne ka amsa a shago so duniya tana canzawa so don haka mutane kamar da nake faɗa kullum mu musulmi kullum idan kalubale ya zo ka fara tunani to ya zan yi na yi surviving ya addini na zai tsira daga halin da ake ci ba ka sa kai ta kallon yanzu wani kaza ko yanzu abu kaza ba za a tafi a baka a wurin duk abin da ba za ka iya canza ba gara ka haƙura a kalli me kai a gaban ka za ka iya canza yanzu misali ba wuta bane babu abin da zan iya yi yanzu abin da ya haraba ba abin da zaka ya to ba shi ne manajan abin da muke da shi ba misali amma kuma a wani wurin inda suka ci gaban misali wasu masallatan yanzu an wuce wannan sola ne ko ba haka bane 24 hours dan ba generator sola automatically zai tashi da sai mu tashi yadda mu yi upgrading tunda muna da matsalar wuta a masallacin mu to ya za ya zama muna da sola an gane ai ko generator mu ya zama mun yi upgrading shi ma ya zama haka yake aiki 24 hours ina fata an gane to haka ake yi amma musulmi ya zauna shi shi ma ne baya tunanin ya canza rayuwarsa da inganta rayuwarsa sai an yi abu sai ya tafassara abin ai kaza kenan ai kaza kenan to wannan kana bata kanka lokaci ne duniya ta riga ta ci gaba ta barka a nan wurin Allah ya kyauta malam yace wata na al-imam qabla al khutba haka kuma ba a so liman in ya shigo masallaci sai kuma ya rakuɓe gefe guda sai ya kabbara sallah Allahu akbar shi a dole sarkin sallah eh dan shi nan zai yi zai tahiyatul masjid a wannan makaruhi ne haramun ne maliman ya ya nafila kafin ya wuce mun bari ya wuce ba kamar yadda bid'a ne liman ya zo ya hauka mun bari yana hawa mata takala yana yana addu'a da limamai za su hawa mun bari duk mata takala akwai addu'a da ake in ya hawa mata takala na farko zai tsaya ya yi addu'a na biyu ma ya addu'a kuma wanda yake tsoron a mai kara na uku ma ya hawa ya addu'a kamar yadda makaruhi ne shi ma liman kullum ya hawa kan mumbari ya ce to mi fatiha mu yi addu'a shi ma makaruhi ne saboda annabi bai haka ba amma ba laifi in akwai bukata lokaci ba lokaci mutane na da bukatu to a yi addu'a mutane su ce amin kamar yadda ita kanta hudu ba gaba ɗaya an lullube ta da addu'a ko karshen ta ai addu'a ne kuma duk addu'a da kake so a yi maka a cikin huduban akwai addu'a halartar ga huduban da zaman ka wajen sauraron huduban da kuma in kai ka yi tawassuli da sauraron ta kai na hudu ban shi ya ishe ka biyan bukatunka dai a wa yukrahu huduru shaba haka ne wa kadhalika yukrahu lil jalisi an yatanaffala inda al'azani ko ana karanta wurin haka nan makaruhi ne ga wanda yake zauna a cikin masallaci makaruhi ne ya miƙe ya yi nafula lokacin kiran sallah an fahimta kana masallaci sai ka ji za a kira sallah ko na farko ko na biyu a daidai lokacin ka miƙe ba a nafila lokacin kiran sallah ba a komai sai ka zo masallaci ka ji za a kira sallah ka tsaya can sai an gama sai ka nafilan amma an riga ka fara nafilan to nan sai ka karasa wa huzuru huduru ba makaruhi ne budurwa ta tafi masallacin juma'a an gane wace ce budurwa wadda ba ta fi shekara arba'in ba ita ake wa budurwa ce da arba'in makaruhi na tafi masallaci saboda ne saboda yiwuwan za ta fitini mutane duk inda ta bi kowa zai ta kallanta mutane sun zo juma'a kuma suna kallon abin nan an fahimta an ta kai arba'in zuwa sittin wannan ta kai dattijuwa ta fara zama mace wannan ko ta je babu wani laifi an gane yi haka nan tsaffi da aka za ga ranar juma'a da tawonmu suna zuwa muna sallah tare da su amma yan mata a su zaman sa gida saboda kai ya zama wajen gada da abin nan a karshe malam ce waka zalika safaru ba da alfajiri ko haka nan masaruhi ne mutum ya kama hanya ya yi tafiya bayan hujuwan alfijir an gane ba haramun ba ne. ka tafin ba su laifi ba amma dai son samu ne a haƙura an fahimta yawa sai mala karshe ya ce duk da mun yi bayani mun ce kaza haramun kaza makaruhi kaza ba kyau kaza ya halatta kaza bai halatta ba wallahu a'lamu Allah ya fi musulmin daidai da haka mu muna cewa wallahu a'lamu abinda muka haɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka kuskure Allah ta'ala shi gafarta mana Allah shi ba mu ilimi mai amfani na bismillah aban aran bayro ta alama ma'aukaci na'am yana a ah, dama musalla mahaukaci ya ma ya waje ba ne a kan shi ma ya yi sallah ko ba a juma ba ma ya ma yi sallah a gida wajibi ana hudu ba wai ya aka kabari mahaukaci ya shigo ai ni ni magana da nake ya ma aka yi suka bari mawakaci ya shigo masallaci ai aka yi ma mawakaci ba za a bar shi ya zo masallaci ba saboda dalilai da dama daga ciki zai hana mutane natsuwa ka gani sannan shi kansa ma sallar bata waje ba a kansa ba annabi ya ce an dauki alƙalami akan mutum uku ka fahimta daga cikin su akwai mahaukaci da yaro dan karami da da da da mai bacci har sai ya farka bacci to kaga waɗannan ba wajibi bane lokacin da mutum eh, abin a bar su masallaci kamata ya wannan mahaukacin ka a bar shi ma ya zo masallaci afsulan sallallahu alaihi illallah لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله اللهم لك الحمد واجبك نعم